Barka da zuwa tashin Al'ishara TV domin ci gaba da samun shirye mu ku danna subscribe da alamun karawa. Yana da kyau a san cewa Ibn Qayyim ya rayu a lokacin da yayi rigima da mutane. Ah, akwai malaman ma da suke cewa lokacin da aka daure Ibn Taymiyyah daure na ƙarshe ah, wanda yana tare shi ma an ɗaure shi. ibn mun mutu a wannan daurin, suka ce wannan daurin da aka ibn taymiya eh, asalin daurin ibn qayyim ne yayi wa'azi yana sukan ziyarar kaburbura eh, kaburan waliyai wanda a lokacin malaman lokacinsa da kuma lokacinsa ba su yarda da wannan wa'azin ba akan wannan aka kama shi akan ibn taymiya wa ibn taymiya ya mutu a cikin kurkuku a wannan daurin na karshe to yayi maganganu da yawa a wannan Eh, babin na shirka ƙoƙarin kare sansan tauhidi maganganun da ya faɗa kusan dukkaninsu kan hanya suke sai dai ya kamata a fahimta cewa yana magana da wasu mutane ne waɗanda yake faɗa da su yake adawa da su yake mu'arda da su a zamaninsa wanda wani lokacin a cikin irin wannan kakan yi wa wanda kake adawa da shi zato wanda yake ba lallai ya zama haka yake ba ko kuma za ka yi ɗaukar magana wacce jahilai a cikinsu suke yi ka ɗauka kai musu hukunci a kai saka idan mun zo mun ci gaba da karatu wannan mako mai zuwa insha Allah za mu yi bayani akan waɗannan amma misali yanzu akwai mutane suke cewa suna ɗariƙa ko sai ka ji mutum zai faɗi sai kira shehu ko zai tashi tsaye sai ya kira shehu ba zai ce bismillahi ba to kullum abin da ake cewa mutanen nan shi kam shehu idan zai tashi ba yake kira ba bismillah yake cewa mm. to me yasa ba za ka kira wanda shehu yake kira ba to kaga wannan ba za ka same shi a wajen masu ilimi ko malamai a cikin dariƙa ba amma ba za ka rasa shi a cikin an ba Allah ba ba ne tsarin kowa an bawa ba idan wata fitina ya zo to mutum ba zai kira sunan wani mutum dan ya tsare shi ba wa za ka kira Allah in za ka faɗa ka ce Allah idan za ka tashi ka ce Allah an ba irin yadda wasu mushirkai yau suka zo suka bude kofar shirka ba kan cewa in za ka faɗa ka ce shehu da zaran ka ji za ka fari ka cewa shehu zai iya kare ka wallahi ba zai iya ba shi na ta kan shi yake shi yasa wasu za ga yanzu har a jikin mota za su je su mammanna kan cewa wannan kariya ne ga motar su sannan a manna a jikin gida wannan zai tsare su daga sharrin makiya da shedanu kuma wani abin mamaki wanda kake zuwa ka nemi taimako wajen shi haka za ka ga boka ya zo ya ce wannan maganin barawo ne idan barawo ya shiga gidanka zai maka sata to ga layan nan karataya yana zuwa zai makale sai ka zo ka kama shi kuma lokaci guda shi ɗin bokon zai ci gaba da bama wa ɓarawon ko maganin da shi kuma zai shiga gida ba za a kama shi <laughs> kaga akwai raina hankali a cikin shi shi ya baka magani ya ce gashi ta kama ɓarawo kuma ya bawa barawo magani ya ce gashi ka shige gidan uban kowa ba wanda zai kama ka kaga an samu tafka an samu warwara shi koyi wato kasuwar shi yake gyarawa kawai in za ka rage Allah ka rage Allah to neman tsari an ce kamar na hoton wani shehi wannan hoton kamar na shi ba wani shaida ne zai shiga gidanka kuma wallahi shine tambarin ma shigan shaidanin domin annabi ya ce gidan da akwai hoto mala'iku rahama ba sa shiga kuma ka zo ka ce ga hoto a manna a jiki ka manna a jikin motanka sannan ka buga ka rataya a wuya idan ka rataya a wuya shi ma zai kare ka shin akwai wanda zai iya kare ka in ba Allah ba yanzu wannan ba a tafi da imaninsa ba yanzu kaga me bambancin su da kirista da ya dauko cross ya sa ya ce za ta kare shi ba shi suke sakawa ba za ga ya dauko cross ya zaka a jikin gidansa ya ce wannan in the name of Jesus ko menene in the name of Jesus ya rataya a wuya shi ma ya ce in the name of Jesus ya sa a jikin mota shi ma ya ce in the name of Jesus komai to me bambancin ka da shi shi ma ai Allah ya saka ya kama annabi Isa to kai ma ka saki Allah ka kama shehu aka ce kuma ka saki shehun ka kama Allah haka fa suka zo suka dinga ba da wannan fatawar cewa ya halatta in zaka fada karka ce Allah a ce shehu wai me hujjar shi shine wai baka kai matsayin ka kira Allah ba imanin ka bai kai nan ba da haka su shehun suna kusa da Allah da haka tunda kai baka da kusa da Allah dole ka kira na kusa da Allah ya fara kawo maka doki sannan Allah ya kama doki a ina Allah ya bada wannan ka'ida to idan har an haɓa da halaccin wannan to me amfanin karantar da tauhidin me amfanin turo manzannin wala bai da amfani saboda manzannin sun zo ne don su yaƙi wannan abin sai aka dawo ta bayan gida sai aka dawo da wannan abin sai ya zamana wani zai je gaban hoton shehu ko ya daga hannu ya ce shehu dan darajar da Allah ya maka bukata kaza nake nema ka biya mu haka wasu suke zuwa su shirkan nan yana nan fa kwata na. shirkan nan yana nan kwata na. to saboda haka neman tsari in ba neman tsarin Allah za ka yi ba ko da manzon Allah ba a neman tsari annabi ba zai iya tsare ka ba sai dai Allah ya tsare ka ko da annabi ba a neman wa shi kanshi annabin da ya tashi koyar da sabansa cewa ya su nemi tsarin Allah amma shi annabin bai yadda ma a nemi tsari da shi ba idan ka nemi tsari da annabi to ka yi shirka don ka haɗa Allah da wani shi kuma wannan annabin bawa ne na Allah kuma ita ce sunan ma da ya fi so duk cikin sunayen da Allah ya ba shi sunayen da Allah ya sa ma annaba annabi ya ce ba sunan da na fi so irin sunan Abdullah bawan Allah dan a tabbatar maka da bawa ne na Allah to sai haka zaka ce maka a'a gashi gashi an zagayo an ce maka zaka iya neman tsari da su bayan ga Allah ga azkar sai aka baka kambi karataya aka baka kalgu da laya duk sassaka aka ce wannan na bindiga ne wannan kuma na wuka ne kar ta ci ka wannan kuma na wuta ne kar ta kama ka kuma duka wannan waya atihil mautu min kulli makani zai ce wa ma huwa bi kuma wallahi aina ma kunu ne yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayda haka zaka zo ka ga mutane sun je sun sha maganin bindiga ana neman tsari kuma idan aka samu wanda ya fi asirin kuma ya dirka min bindigar da gama shi ko baka san cewa ko wa'inda asiri gare su ba asirinsa ya fi naka idan ka zo kana ta abubuwa kana ta nuna shi yana zuwa wallahi sai ga takatawa tsaye nawa nawa suka tafi lahira da haka ya zo yana jama'a jawabin cewa shi fa yanzu yana da gwagwarin kaifin wuka aka ce na menene ga nan da suna an samu wani mutum mai tashi ya ce yana iya tashi sama saboda bala'in asirinsa ranar ku. ashe wa'adi ya zo ya tashi sama dama aljanu ne ke tada shi su ko aljanu sun hango mala'ikun mutuwa ba dole su watse ba <laughs> eh sai da suka bari yayi sama billahi lazi saka sako shi ya faɗo ya mutu duk wayannan abin da za ku rike bai da tabbas wallahi me yake da tabbas rike Allah shi kadai yake da tabbas ka rike maganin bindiga wallahi bai da tabbas ka rike maganin ƙaho maganin wuta a ce sharihi ne wallahi duk wayannan abubuwan ku sake su ba su da tabbas rike Allah shi yake da tabbas wannan ita ce kuma bai hana in mutuwa ta zo ta dauke ka Hmm, wannan shi ne wani yake cewa wa izal maniyatu an shabat azfaru hala taral wa izal maniyatu an shabat a hala taral ala'iku wat tama'im la taral alaiq wat tama'ima wa la taral alaiq wat tama'ima tanfu yake cewa idan mutuwa ta zo ta kafa farata a jikin mutum guru da laya ba za su yi amfani ba rana duk bala'in sihirinka da bala'in tsafinka wallahi ba zai amfani ba rana ka tafi kenan Allah ya kiyaye mala yace wal ista'aza da neman tsari neman tsarin nan kuma a kowane mataki ka tsare matsara abin da ka tsara kanka sannan ka nemi abin da ka tsara iyalinka yanzu kamar yara akwai abubuwan da ake musu don a samu musu da tsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida wata rana ya shiga wani gida wata rana sai ga wani yaro yana ta ihu yana kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yaron kukan da yake ba na lafiya ba akwai alaman kambun baka a kansa ku yi masa addu'a in ji annabi ce masa addu'a akwai alaman kambun baka kenan yana nufin cewa so da dama kukan yara ba kuka bane kawai na ɗabi'a akwai alaman wani abu na faruwa da su dama kun bai ji abin da kyau to saboda haka irin wa'annan abubuwa a ta addu'a yaro ya kwanta bacci a daina barin yara su kwanta bacci ba musu addu'a ba yaranka sun kwanta bacci ka ce musu a in mutum ɗaya ne wa zuka bi kalimatin lahi ta min shari ma khalaq karanta mai su uku ka tofa masa sai ke baccin sa Allah ya tsare shi amma idan ka bar yaran ku ba addu'a to za ku ga tarkace ne shedanu kala kala kan su yanzu zai fita yaran, za a je unguwa da shi a mai addu'a a shafa mai a jiki kai ma idan za a kwanta ka yi addu'a domin duka wannan neman tsarin idan mutum baya yi akwai matsala kana ma yin ya ka kare bari a ce baka yi wal istigasa sai istigasa neman ɗauki shi kuma neman ɗaukin nan wannan shi ake ta neman agaji wani bala'i ya fara maka to ana neman ka nemi ɗauki agaji daga Allah misali gobara ya kama gidanka farko sai ka fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fil musiba wa khlif li khairan min to idan mutum ya ji wannan matsalar to ya kira Allah shin kuma ana iya neman agajin wanda ba Allah ba eh ana iya yi shi ma a da ya dace wanda bai haɗu da Allah ba ga misali wuta ya kama gidanka ka kira fire service wannan ba kai shirka ba akhdhu bil asbab ne ka yarda da Allah amma kuma ka kira fire service <coughs> ba wai irin wancan hadisin da bai inganta ba ke cewa idan gobara ya kama gidanka ka koma gifi kai ta kabbara hadisi ne amma ba bai inganta ba <laughs> kuma iko Allah ko akwai wani mutum kuma da ya gwada kuma yayi da gaske wallahi ina gani a bidiyo duk da hadisin bai inganta ba amma shi ya yi da ya ƙi kuma sai Allah ya ba shi ya gina wuta na kama kawai sai ya koma gefe ya dinga kabbara kuma wala kawai sai ta mutu aika ka kira fire service mala ne eh, ya fi sauki <laughs> idan ba fire service kusa fire service irin na Najeriya aika ga sai sai aka gaba kashiya suke zuwa sai ka ɗauko buku ku ɗauko ta kai iya so a cikin ki ka haɗa da da <laughs> ba ku fahimci abu da kyau